Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Yau zan nuna muku wani settings a cikin Play Store wa'anda in dai kana da yara ko kana da yarinya ko da ko wani wannan za ka iya amfani da wannan settings din wajen kare shi ga wajen downloading application waɗanda ba su dace ba ko kuma waɗanda sun bi karfin shekarunsa tunda kun san kamar manhajoji da ake sakawa a wayoyi akwai manhajar da za ka gani wanda ba yara ne ya kamata a ce suna amfani da shi ba ko kuma eh, za ka kana da yarinya ko da ko namiji wasu suna kawai an sakan musu waya to amma mai a matsayinka na iyaye za ka iya amfani da wannan gurin wajen hana su dauko wasu manhajojin tunda wasu manhajojin za ka kan cewa idan shi kansu wanda ya manhajar zai ce maka wannan manhaja daga kan ɗan shekara sha kaza shine zai iya amfani da wannan manhajar wannan manhaja daga kan ɗan shekara kaza ne zai iya amfani da shi yanzu misali akwai manhaja kamar a ce maka ta tura kuɗi ko sorry ba tura kuɗi ba ko ta chatin ce ko ta wani abu sai a ce maka wannan yara ba yara yara ka su shiga wannan saboda me zai iya hana su karatu ko wani abu sai ga mai hada manhajar ya ce daga kan 18 abin da ya sama ne to kai kuma yaran ka watakila ko kana da ya mace ka ba ta waya ko namiji shekarun su bai fi da 17 ba ko kuma 15 ko kuma kasa da haka to amma me tunda za su iya zuwa su ce za su shiga Play Store zaka iya amfani da wannan hanyar dan ka dakatar da su wajen ɗauko wasu application din da suka fi shekarun su to ya za a yi wannan abun abu na farko da zaka sai ka zo sai ka shiga cikin play store ɗinka kamar yadda kake gani haka kana shiga cikin play store ɗinka sai ka zo ka danna a nan gurin a wayanda ba su updating play store ɗinsu ba za su gani a nan gurin za su ga layuka guda uku a kwance to ni na updating shi yasa nawa ya zo haka sai ka zo sai ka danna akan haka kana dannawa akan haka ga guri da aka rubuta settings nan gurin sai ka danna akai kana dannawa kun gani me ga guri da aka ce family kamar a ce maka iyalai parental control a gurin wannan parental control din eh, sai ka zo sai ka danna akan family din nan kana danna zai nuno maka haka kana zuwa daga guri nan da aka rubuta parental control sai mu kunna wannan abin sai ka zo sai ka danna akai kana dannawa sai ka jira yana zuwa zai yi maka haka sai ka zo nan gurin sai ka kunna kana kunnawa sai ka jira zai ce maka ka saka pin misali pin dina 1 2 3 4 na saka sai yanzu in saka haka zai ce ka ƙara maimaitawa shi amfanin wannan abin saboda a matsayinka na uba ko uwa idan dan keje zai ɗauko wani manhaja za a ce saka pin ɗin nan wanda kuma bai sani ba sai kai ne ka sani zan ce in ƙara maimaita sai in ce 1 2 3 4 pin ɗina to ba zai iya ɗauko kowace manhaja ba sai ya san wannan pin ɗin wanda kuma kaga kai ba za ka so ɗanka ya san pin ɗin ba tunda ba wani abu bane wanda zai wannan tunda duk manhajojin da zai iya dauka na iya shekarunsa zai gansu sai ka zo sai ka danna akan nan apps and games din nan sai ka danna akai kana danna kun gani dan shekara uku shekara bakwai shekara sha biyu sai ka duba wace shekara ka yake a nan gurin sai ka jona mai abubuwansa daidai da shekarunsa amma yawanci daga kan shekara sha shida abin da ya kai sha biyu duk abin da ya sama duk zaka tara ɗanka zai iya amfani da wa'annan manajojin amma me akwai abubuwa da suka danganci manhajoji na karatu wanda ɗan shekara bakwai kaga karatunsa daban yake da dan shekara sha shida amma mai babban abin shine dan shekara sha takwas shine za ka iya ganin manhaja wadda misali dan shekara ta sha takwas ne kadai zai iya amfani da wannan manhajar kai kuma danka bai kai nan gurin ba su sai ka zo kawai kamar yadda kuke gani haka sai ka zo nan gurin haka haka sai ka danna haka kana danna zai ce ma parental control retrieve purchase or download from google play apps and games already installed will be visible on device iyaka manhajojin da ka installing akan wayarka su kadai ɗanka zai iya amfani da su sannan mai Uh, parental control zai dakatar da downloading da wasu abubuwa da ɗanka zai iya ko sai ka zo sai ka danna got it kana danna sai ka jira to yana yin haka yana dawowa sai ka zo mai sai ka danna akan kawai wanne kake so ka rage sai ka danna a nan gurin da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ake ragewa sai ka danna misali a haka sai ka zo mai sai ka danna oki so ya je ya danna akan nan ne sai ka zo kan nan kun ga kana danna kun gani me ka danna akan 18 kun ga ya rage na in za ka rage dan 18 ba zai dan eh, ka kai kalla abin 18 sai ka je na saman nan shi ma sai ka danna kaga kana danna kun gani ya rage yanzu babu dan 18 sai ka zo me sai ka danna akan save kana danna akan safe haka kamar yadda kuke gani to wannan abin ka zai yi ya yi sebin to ya za mu gane manhajojin sun daina nuna dan abubuwa da suka danganci 18 sai ka dawo baya za ga play store ɗinka tun daga farko kun gani za ka ga abubuwa ne da suka danganci yara na karatu da sauransu ga su nan za ka yi ta gani a jiki a cikin play store ɗinsu to amma me iyaye ya kamata a ce sun gyaggyara wa'annan abubuwan saboda yaran su wasu manhajojin ya zama na kan cewa iya yaran ka ne kawai za su yi amfani da shi yanzu ko kula ai kowa ya gani ya ga abin ya fi danganta da yara su katun ne da sauransu to wannan shine yanda za ka gyara a matsayinka kana da uba in kana da kana da ɗa sai ka gyara masa play store ɗinsu a haka yanda ba zai dinka ganin wasu manhajojin da suka wuce shekarun su ba ina fatan ku ji dada mu da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da tsarin na saki